Tsohon shugaban Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ya yi ƙarin haske a kan wani bayanin da aka fitar a cikin saƙonsa na barka da sallah da ya yi wa ‘yan Najeriya, inda Janaral Babangidan ke cewa yanzu fa lokaci ya yi da ya kamata a ci an yi kwaskwarima a kan yadda ake tafiyar da fasalin Najeriya, ta yadda za a rage nauyin iko ga gwamnatin tarayya a maida wa jihohi. A cikin hira da muryar Amurka, Janaral Babangida wanda ya share shekaru takwas yana mulkin Najeriya a cikin kakin soja ya bayyana cewa. Kamar yadda na faɗa akwai surutai da yawa na tashin hankali da hayaniya kuma abu ne waɗannan abubuwan ba su dace ba ga ƙasa wadda har yanzu tana ƙoƙari ne ta samu kanta cikin sauran ƙasashen duniya. Shi yasa na ba da shawara a yi haka wasu na ganin wannan abu ne mai wuya eh, ka ambato a wannan lokaci na mulkin siyasa kamar yaya a ce a rage nauyin iko ga gwamnatin tarayya wannan ai ba sabon abu bane mun dade muna magana ko mu a lokacin mu mun dade mun yi wannan har kwamiti mun sa waɗanda za su duba wannan yau ne maka maganar shekara 24 da suka wuce don na bar ofis shekara yau 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan kwamiti su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a Maidawa wa states da yake tsokaci a kan masu bukatar ganin Najeriya ta dare gida biyu an kafa kasar Biafra ga abin da yake cewa. Najeriya dai ƙasa ɗaya ce ga yadda muka sani ga kuma yadda constitution din mu ta bayar. So maganan haraba ba ta taso ba mun je yaƙi saboda irin waɗannan hayaniyan ne a yi hayaniya a yi ashariya a yi zagi a yi duk waɗannan bai da amfani amma aka iya zama da hankalin mu tattauna akan yadda za a zauna ƙasar nan. to shi ma dai tsohon gwamnan jihar kano kanal sani bello mai ritaya wanda ya taɓa zama dogarin tsohon shugaban mulkin soja na farko a najeriya general ogui ironsi ya ce raba Najeriya fa ba shi ne alheri ba a yanzu. Raba ƙasan nan ba shi ne alheri ba, to bai zai hana mu zauna lafiya. Sannan kuma girman ƙasa ma shi kan shi daraja yana ƙara darajar ƙasa. In kana ɗan ƙaramin ƙasa ba a magana da kai, amma kana da ban ƙasa kamar Najeriya dole a magana da mu. Saboda haka ni ina roƙon mutanen Najeriya mu ba kan magana A yanzu dai masana na ganin Najeriyar fa na buƙatar addu'o'i na musamman ganin yadda shugabanta Muhammadu Buhari ke can yana jinya a ƙasar Ingila. A nan kuma ‘yan awari kowa ya kama gabansa na ci gaba da tada jijiyar wuya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.